قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما sai waɗanda ake bauta mawa su ce, Ya Ubangijinmu, ka tsarkaka daga abokin tarayya, bai dace da mu mu riƙe wasu koma bayanka a matsayin majibinta talamarinmu muna son su, ta yaya za mu kira bayanka zuwa ga bauta mana, koma bayanka, kawai, ya Ubangiji, ka jiyar da waɗannan shirkai ɗan jin daɗin duniya ne, hakanan ka jiyar da iyayensu daɗin duniya, don yi musu talala har suka manta da ambatonka suka bauta ma ka tare da kai sai suka zama halakakkun mutane saboda rashin rabonsu.